Akalla mutane bakwai ne suka rasa rayukansu sanadiyar wani farmaki da wasu 'yan bindiga da ake zargin Fulani ne suka kai a garin gidan dawa da ke cikin karamar hukumar mulki ta Maradun a jihar Zamfara. Da sai dai wasu majiyoyi na cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya zarta arba'in. yayin da binciken da na yi ya nuna cewa harin kan iya kasancewa na ramuwar gayya sanadiyar wani rikicin da ya faru kwanakin baya tsakanin jama'ar garin da kuma wasu fulani da suka bi ta garin za su wuce. ya a irin ce cewa mutane hamsin mutane kaza ba gaskiya bane abin da ya faru mutane ko ne suka rasa rayukansu wannan kuma da jami'anmu aka aka nan wanka aka masu tura aka rufe su. to ya zuwa yanzu ko akwai wani da kuka kama bisa zargin watakila hannu a wannan harin da aka kai ya zuwa yanzu. a har yanzu dai babu wani wanda aka kama a hannu amma shi ne girma cv baba tijjani ya riga ya umarci a mukaddashin shi da ke lura da sashen manya-manya da sun riga sun fara bincike akan wannan al'amari kuma ina da tabbaci insha Allahu nan ba zai ba za mu samu wani suka za mu za wani wannan laifi sannan ina so in amfani da wannan dama in kira ga jama'a da su daina ɗaukan doka a hannunsu domin ɗaukan doka a hannu ba zai sa a ci gaba da samun nasara ba ya zama wajibi kan cewa danga hakuri da juna a danga ainihin kai ƙara a caji ofis mafi kusa domin a ɗauki matakin da ya dace. DSP Lawal Abdullahi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara, Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, nigeria.